yau lahadi 25 ga watan almuharram hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin tara, daidai da sha biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai, wannan shi ne kasan na 25 daga cin jeren giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'zizihi allafan ma'ali sheikh al-ustaz dr Abdulrahman bin abdulaziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وحطيب المسجد الحرام الله sarki mai ميسا كيا دالخيري don yawa su manta ba mun shiga al-mabhathul khamis ma'awwikatul amnil fikiri wala yana mana bayani dangane da abubuwan da suke haifar da cikas ga abin da yake na al'amnul fikiri ne ana son mutane su zama suna da aminci a tunanin da suke da shi to amma me ke haifar masu da cikas na wanzuwa da tabbatuwar haka to shi ne malin zai mana bayani yi mana bayani na ɗaya da na biyu na uku sai ce alifti adu an ulama al'umma al-mu'tabirin wa tarkul likti da ibihim yana daga cikin abin da yake haifar da mutum ya sallama da aminci mai kyau a cikin tunanin shi da nazari nagartacce wanda zai amfana ya amfana duniya da lahirin shi shine nisantan malaman al'umma na kwarai waɗanda abin da za su karantar da shi ko su ba shi shawara suna yin binciken da ya tabbata ya inganta addini da barin yin koyi da su ko da sun yi bayanin sai ke koyi da abin da suka zo da shi ta wannan yana taimakawa mutum ya fada cikin matsala sannan kuma a samu matsala dangane da tabbatuwan al'amnul fikri wa adamul akhadi bi amalihim wa manhajihim kuma a lokaci za a ga mutum ya ƙi ɗaukan manhaji da kuma ilimin da su waɗannan malaman suka karantar da irin aikin da suke yi wasu wa khasatan fi nawazil al-umma allati yahtaju an-nadara fiha ila fahamin daqiqin musamman ma ga abin da zai taso ma al'umma game da wani al'amarin da yake da bukatan a zurfafa bincike da zuwa da kyakkyawan fahimta wa ilmin kuma abin da yake da bukatan amfani da ilimi wafirin gwaɓaɓɓe wastinbatin sahihi da kuma zuwa da istinbati mai inganci za ga anan gaba ɗaya ne zance malamai ya kama wata tashan daji a tunanin shi nazarin shi da wayan shi da shekarun shi da gogewan shi zai samun mai da mafita madadin ya koma ga malamai ba zai yi ba to wani yana daga cikin ma'awikat na al'amnal fikir wani yana haifar ma musulmi koma baya a takaice wannan gaban tana nuna mana mai da al'umma mai da wanda al'umma suke wa malamansu saniyar ware koma baya shirme suke watsi da su ku shi ya haifar masu da wannan abubuwan ku gano wannan da kyau ku rabi'an na hudu alkasuru fi jawanibil aqida kun ga takaitawa game da karantar da aqida da bayanin aƙida wata tabiƙi shari'a da ɗabbaƙa abin da shari'a ta zo da shi wa mujallati da'awati wal hizba da kuma ƙin buɗe majalat fagage na adda'awat wal hizba a fitar da ƙungiyoyi da za su fitar da'awa da aikin sa kai wajen tabbatar da tunani mai kyau da komowa cikin tsarin musulunci ta daga abin da ya haifar da waɗancan matsaloli baki da kuna gano wani? yana daga abin da ya haifar da shi a waye gari a ce mutane ba abin da ya dame su jani ba akida idan za dinga masa hoto na gwagwarma Ɗabbaka abin da shari'a ta zo da shi za su tabbaka jilsatul isra'a ajin waɗannan kaɗai sauran abubuwan da shari'a ta ce ban da su ya daga abin da ke haifar da matsala sannan da'awa bai dawo mutane ba sam aikin sa kai na taimakon addini da ci gaban al'umma wannan bai dame su ba kowa yana kallon waya zai rayu a duniyan nan ya ji daɗi ya more jama'a akwai matsala a ƙasa ga duk wanda bai gano wannan ba wallahi al'azim akwai matsala a ƙasa kuma za ta taso mara daɗi mara kyau wasu jama'a sun gane in ba suna son su rabota su tsira al'umma na kuna fahimtar wannan tayyib na biyar al'iradu anil ulumi shari'iyya kun ga ilmomi na shari'a da mutane suka juya masu ba an samu matsala yanzu aka zo majalisi ce man masallaci za a kira sallah musulmi su tare su cika masallacin nan makil sun zo mi sun zo sallah ana cewa innal hamdalillah za a karanta da ga wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan waye ne ba yanda za a yi tunanin waɗannan mutanen ya kyau ko ba su taɓa zama masu saiti da aiki na kwarai ba shi ne al'iradi anil ulumi shari'a juya ma ilmomin shari'a baya wa ta'allumul aqidati sahiha da koyon ingantacciyar aqida ta kwarai wa wujudul halali fi manahijit ta'alim da samun matsala a cikin manhajin karantarwa kun gaya daga cikin manhajin karantarwa a majalisi mutum da yake karantarwa daga ran da aka karkasa majalisi wane yi wane yi wane an samu matsala zai watse ba za a samu fikar mai kyau ba daidai an gano shi yasa waɗanda ke son su lalata kowace irin da'awa sai ce ya kamata kai malamin nan ka ji karɓar karatu ji kaza wani gobe ya zo nan kai ka ji wuri kaza gata wani ya zo nan ta ku ta haka to wannan kashe da'awa yake gaba ɗaya saboda ba mutum ɗaya wanda zai tarbiyyar wannan al'umma yau sun ɗauki wannan fikar ɗin gobe za a samu su jibi za a samu su jibi haka haka haka sai an kai wannan da da'awar ƙasa an gano wannan da wanda ya iya da wanda bai iya ba da 'yan wa'in wa'in mun gano da kyau ku duk gasa ne an gano wannan allah maɗaukin sarki ya samu dace to dole ne sai musulmi sun da wannan fage kuma yanzu ina son ku kalli adadin musulmin da ke halattar majalisun karatu a kowace unguwa da su da waɗanda ba sa zuwa suwa suka fi yawa kuma akwai matsala kunci na biyu ka je ka samu malaman suna karantar da aƙida ba ma karantarwa ba tambayan sun ma san aƙidar gano za a ga wasu ce sun sa littafin aƙida in kana sauran aƙidin suka ci ta wannan ba aƙidin suke karantarwa ba suna jan bakin wani abu ne suna fassara maki nan ba ta bayyana sam an wani cikin abin da ce zan gaya muku amma ba zan ce komi ba sakarai mai lamba ta biyu na taba gaya mai wannan maganar ce ka kai sakarai ne amma mai lamba ta biyu kaga harkan akida ba harkan ka bane ka bari ka bari ya ce a'a ba karatu ban ce ka bari ana nan ana zaune sai wani matashi ya ce aƙidan da ya ce yana karantarwa ba aƙidan ahalu suna yake karantarwa ba zilanci ne mun gani a san da aka yi wannan shi sakare mai lamba ta ɗaya sai ce mashi to ka bari sakare mai lamba ta uku ya ce kuma wannan hannawan ya yi daidai an fahimci wannan da kyau ko fassara na nan tafi an gano kar don karkace ne a ce haka ne amma riga ce ba a yi wuya ba duk wanda ya ce ya siya ku tsaga mai kawo ba wani allah maɗaukin sarki ya samu dace na shida alkasur li'ilami fi taujihi shabab wa takhassinihim ضد الأفكار المخالفة taƙaitawa dangane da ilami wajen zama a faɗakar fi taujihin shabab wajen ɗora matasa a bisa turba da saiti wata hasinihim da ba su kariya da tsaro biddal afkarin muhalafa kun gane daga tunani wanda ya saba ma ka'ida na shari'a wa adamil akhadhi bi jami'i Turuki da kuma ƙin riƙo da dukkanin hanyoyi wal asalibal mataha littafwidi thaqafatil ibahiyya wal almaniyya da kuma riƙo da dukkanin hanyoyi da usulubai wanda za su sa ƙaimi kun gane na taƙawid a iya karya ƙashin bayan thaqafatil ibahiyya waye wanda ke nuna mutum yi abin da ranka yake so yanzu ka kalli rayuwar da mafi yawancin samari suke a jami'o'i rayuwa ce ta ibahiyya komi ya ga dama yi sai an karya kashin bayan wannan tunanin ka gan su fasikanci a wurinsu ba fa wani abu ba har ma kai waje zai ce babu kyau zai ce iya ko mutumin da muke magana da shi yana sa 'yan mata a gidan shi na ce mashi kai hankali za ku raba zunubin da baka yi ba da su ya ce ina ai ya sa doka an cika takarda na ce to allah da ya halice su bai cika takarda da su ba na ce ka je ka tara su ka ce ka sa doka daga yau za ka kawo mai gadi a kofar gidan nan da namiji ba zai kara shiga gidan nan ba allah yana zuwa ya magana suka ce ina ai ba zai yiwu ba ya za su rayu kun gani wata daga cikin student din ta ce ab da wannan abin ke samu take ci da gidansu kuma take iya ci gaba da karatun nan na ta bari yanzu kuma a lokacin da ke gaya mashi yake gaya min yanzu masu kudi sun dina su zo wurinsu da siffan masu kudi ballantana su dauke su je su hotel saboda abubuwa da yawa abu na farko kashe kudin da suke yana yawa gani ita kuma tana samun kudin saurin kudin da za a bada a hotel za a ba ta rabin abu na biyu hadarin masu garkuwa da su da kama su da tsoron wasu abubuwa a iya ganin su yanzu a ɗauki hoton shi a tura a facebook da ina da ina ya sa cikin burtu suke suna zawa su abu na uku kuma ana amfani da wannan daman a yanka su su kansu 'yan matan suka je hotel ma'anan haka bai faruwa ya ce ba zai yi wannan dokan kono ne za su ƙara su wadda ce ita ba fa wannan ne ma ke ta wai samun kudi ba don kudi suna samu ta ke ce ita tun da ta balaga a duniya ba ta taɓa kwana ba da namiji ba ta ce da wani dalili ai ba zai yiwu ba shi ne ke tambayin dama shekaran can da kuka gidan na hau kai ce haka su suke yi wallahi na ce ko ya ce ce a yi ranar nan fitowa gidan nan ya kawai ya rasa abin da ke mai daɗi a duniya na ce kuɗi kuɗi ne ke maka daɗi a duniya mun na ce wannan shine ba waje ce baka tunanin ba na ce wannan shine bala'inka ya ce to a yi zai gina wa mai gadi ɗaki a wurin nace ce ba zai amfani ba na ce ‘yan mata in tiyo mai wani girki kakka taka kenan yana ci ko an daɗe ba ba bacci zai kama ka ji ɗaya na biyu samarin da su ‘yan matan za su siye shi da kuɗi na uku za su iya sadaukarwa ɗaya ta ja ɗaki sauran su wuce da nasu <laughs> na ce wannan ba shi ba ne maganin kar a yiho tun wurkar a fara zai iya zai ce maka aiki na cika daidai kana ba shi albashin dubu biyar a wata za su iya ba shi dubu ishirin ba gano wannan da kyau hmm. ai dole sai an cire samari daga wayewa na ibahiyya komai halal sai an ci ne jama'a yanzu ba daga cikin iskancin da ke damun mutane yanzu a manyan birane da suka ware shine zinal usra zinan dangi kaga wa na zina da kanwai shi uba na zina da yashi zinan cikin gida gano zinal usra kaga an yi hutun yara 'yan mata kaga suna allah allah su je hutu gidan wane don zai raka kwana da su yana ba su manyan kuɗi, kuma ƙanin babansu ne ko kane ko wan mahaifiyarsu ne fahimci wannan zinal usra har ka ji wai ɗalibai waɗanda suke mata ne wai suna sha'awar auren irin waɗannan mutanen ko ga 'yan samari a nan wai suna sha'awar auren 'ya'yan waɗannan mutanen saboda ka me kake yi ba su waɗannan yaran da muke tare da su muke addini da su wai zai ga wai ana kyamunsa saboda iyayensu ba su da kuɗi ko kuma ita yin ba ba ta iya shafe-shafen da bursu na hoda a fuska ba sai ga mutum ya nisanci waɗannan waɗanda suke da nagarta a ɗabi'a nagarta a addini da nagarta a mu'amala da ilimi duka su da mutane ba san me suke yi ba kun gano wannan da ke ku wani yaro yake ban labari na sun yi aure shekara ɗaya da ya wuce muka da sai ce yana neman auren ce hannu za ka yi na biye ce ya kore ta ya ce ya salama ya faru aure bai shekara bai ja watan su biyu ma suka rabu ya ce me ya faru kai ku da ba za ka yi haƙuri ka bari ba ya ce ka a yi mana haƙurin nan zai wahala ne ce zai wahala ce ko ya ce ƙwarar ya ce zuwa yi ya same ta da wanta uwarsu ɗaya ubansa ɗaya suna zina a ɗakin shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wanta ganon da ya kama su sai shi ɗin iskan sai ci hatsa wannan ba wani abu ba ne kawai karama <laughs> ya ce mini ya ce a kaje gidana ka zan da matana ya wuce kawai ya wuce kawai ya ce kanwanka tumi da Allah kawai ya fita kawai ya tafi na ce kai mai mai ce babu da ya mashi shi kanar wuta wata gadar na zake ta ta ce ya fi zuma daɗi shi yance kaga kwaɗai ya ce shi ya kai ni malam ce wala kwaɗai ya kai ni ya ce ya taɓa zuwa gidansu aka ce tana ɗaki ya je shiga ya same ta da ƙawayenta suna maɗu gofa ya iya daurewa saboda suna da arziki za a mai kaza za a mai kaza za a mai kaza ya ce ya haƙura da wannan ya ce malam ban taɓa zama da ita a cikin wata biyu na hankali na kwanci ina da nutsuwa ba ya ce ko tsohuwa na ga ta kawo ziyara gidanmu tsammanin abin da ake ke wallahi don da aka aura abin da ka daukanci hankali ya ce sai ga wannan abu shi ne yake gaya man ai kafin ma ta tafi suna kwashe kayayyakinsu ta biyo shi har ɓangaren da yake tana zagin tana cewa me wannan abu ka sa kanka fitina ne wani da wancan ma suna yi wani da wancan ma sai da ta lissafo ta lissafo mashi wanda ya sani sun fi mutum biyar wanda yayyin suke zina da su a gidan mijinsu kuma ya san su wasu ma take faɗi duk bai san su ba shi ne anan ne take gaya mashi ai duk hutun da suke zuwa gidan wane gidan wane abin da ke kai suke kenan so da kaga shi na gida ne ba zai je faɗa ba zinal usra da rana ne bincike sai ga ɗabi'an jahiliya ce na tintini annabi ya zo ya kashe to an dawo da ita ita ce malam bahaushe ya ɗauko da wasan ƙanin miji yara guda biyu wa rufe ne sun taso a gida duk sun balaga kuma uban kudin da yake da shi ne zai iya maɗaya daga cikinsu aure ne kaɗai to sai ma babban sai aka halattar mai ƙaramin ya rika wasa da ita ba fa wai su rika wasa ana koko a wannan ya tafi gona shi kuma wani yana gida ma'ana wannan dutin shi da daddare wannan shi kuma sai dutin rana a ji iskancin wasan kanin miji kenan Allah ya kyauta thaqafatul ibahiyya kenan rayuwar karnukanci da aladanci wal da kuma rayuwa irin na gurguzu wa izalatu fasadil fikir alƙadim ƙadim da kuma kawar da ɓannan tunani wanda yake tinkaro mutane mina sharki wal garbi gabashi da yammaci yanzu wani kafirin shiga da mata su komo suna yi ka gama ci ta sa hijabi amma da dan matsatsan socks din nan dan ni safa nake ce mishi kun gano wannan da kyau ko di ya matsa ko ina da ina shine wata wani yake gaya mata yace ai wannan daidai yake da irin tutocin da karuwai suke sawa da in karo ta zo kofar ɗakinta ta kafa tuta to kana iya gane karo ne grade kaza to wannan ga mace da hijabi da wannan ɗin tsukakken wannan tasa alama ne na tallata kanta ga 'yan uwanta masu zina suna ganin ta wannan ba ta da matsala kawai ka taya kawai international halot ce jiyan da yanzu a ta kana yaranmu na musulmi sun ɗauki wannan iskancin suna an gano iskanci ɗabi'a ne na in iska na tattauna da wata ina ba mata labari cewa ko wata wanda aka gaya wannan magan take na ce ta zo mai hira ta zo ne mata tambayoyi ta ce ta je ta tambayi wasu daga cikin 'yan gidansu student da suke sa wannan abin sai suka kyalkice mata dariya suka ce abin da ya faɗi haka ne sai ubi daga ciki suka ce su abin da ya sa suke sa wannan abin ba sa da rana sai da daddare suke sawa in za ji wajen samarosu sau da su suna iskanci ne na abin da bahaushe yake kira a da kwakule ta je taɗi sun zauna suna magana da mijin da saurayinta to wannan ya fi sauƙin fingarin da suke yi to wannan ya fi musu suna sa hannu a gaban juna sai dalilin shi kenan kawai ba wani abu ba sau da ta zauna ta saki hijabi nan sai ka ɗauka abin arziki take yi yanzu hijabin musulunci da ƙur'ani ya ce a sa jin da suka karuwantar da shi kaga 'yar musulmi da mutuncinta wata na sa wannan da ya ta mata wani ita ma karo ce 'yar iska ce malamai da iyaye da sun sa ido a kan wannan da na ɗauka unguwanni irin namunan da muke da makotaka da arna marasa ɗa'a mu muke fama da wannan sai ka shiga unguwan da ba su da alaƙa don ka kaga 'yan matan su wannan abin suke ka ce cin danko har da suka ci allati tu'ajju biha kathirun min al-fada'iyat wanda wannan yake yada duk wani abu na abun kunya da ta takeici wa shabakatil ma'alumat da kuma musamman tashoshin da na intanet whatsapp da sauransu bannan da suke yada Allah ya kiyaye Allah ya kyauta za ga saurayi da budurwa ba san juna ba sun haɗa ta irin wannan tashan ne ta ɗauki jikinta hada al'auranta ta tura mashi ya ɗauko ya tura har su zamanto sun haɗa kansu a skype suna kallon junan suna iskanci ta waya ya wuce tunanin mai tunani baki da an ɓata fikar na mutane sun zama rayuwa na karnukanci da aladanci suke yi Wace duk wannan a jabaki a shuru a bar shi tafi wannan ba zai ba Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu